kulli ibadiyar ladina amanu Allah ya ce ka faɗa ma bayina wadda suka yi imani Allah mai zan gaya musu Allah ya ce yuki musalata ka ce su tsai da sallah kuma su dage da sallah a salatu imaduddin a musulunci ka sa target ɗinka akan sallah sallah a musulunci sallah a musulunci idan ka ci sallah ka ci addini insha Allah